أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله wa الرجس tathira wa bad yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da haƙiƙanin hers da kuma ma'anan da malaman akhlaq suka bashi hakan da sashen bayanai na ma'asumai alaihi musalam dangane da abin da ya shahi hers insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ƙarasawa dangane da wannan maudu'i a cikin bayanai na masumai alaihi musallam da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu ya zo cikin hadisi a cikin littafin malla ya hadaru faqih na Sheikh Saduq an tambayi Imam Ali alaihi salam dangane da ƙasƙanci wani ƙasƙanci ne ya fi kowane ƙasƙanci ƙasƙanci ayyi ayyu zullin azal ake tambayar imam ali alayhi salam sai yake cewa alhirsu ala duniya wato ana tambayar shi dangane da kaskanci wani kaskanci ba abin da yake abin yabo a cikin kaskancin shi kaskanci dukkan shi aibi ne dukkanin shi abin zarge ne amma kaskanci shi kankan shi darajoji ne marhaloli ne daga mafi daga mai muni zuwa ga mafi muni daga kaskantacce zuwa ga mafi kaskantacce to an tambaye shi dangane da wani kaskanci ne fi kowane kaskanci tsanani imam ali salam yake cewa alhirsu ala duniya dai kana son ka ga kaskancin da yafi fi kowane kaskanci kaskanci to shine zamanto ka ga hirs akan duniya ta mutum da kwaɗayin shi akan al'amuran duniya bai da haddi bai da iyaka ya wuce gona da iri cikin son duniya cikin son al'amuran duniya cikin sha'awowi na duniya cikin daudan duniya to lalle wannan ƙasƙantaccen ƙasƙantattu wal wannan tabbas ba shakka haɗari ne wanda yake mummuna wanda idan mutum bai intibahi ba idan mutum bai halka ba idan yana tare da wannan sifa din zai rasa duniyarsa da lahiransa saboda duniya in aka ce mutum ya wulaƙanta, mutum ya kaskanta to shi kenan ba wani kima da ya rage masa lahira kun ba wata lahira kenan ya kamata ya kasance mutum ya kokarin yakan zuciyar shi inda yana dauke da wannan sifa ɗin ya yi kokarin ganin cewa ya sifantu da kana'a yi kokarin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa gwargwadon koyarwa na addinin musulunci hakanan akwai yawan aibobi cikin abin da ya shahi hirs idan mutum ya kasance yana da hirsi to aibobin shi kuma suna da yawa sosan gaske domin idan ya so wani abu kuma yana sa'ayi domin ganin cewa sai ya samu wannan abu kuma wani irin hanya ne zai bi sai ya cimma wannan abin nasa wannan shine zai sanya shi a cikin aibobi da yawa wannan idan ya sanya shi cikin aibobi da yawa sai zamanto ya bata masa duniyansa kuma ya zamanto ya bata masa lahiransa kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance hers ya yi ƙoƙarin ganin cewa gwargwadon iyawa ya lizimci kana'a wanda yake ita ce sifa mai kishiyantan hers mutum ma'abucin hankali ma'abucin addini yakan zaben kana'a akan hers shi yasa ya zo cikin bayani na imam ali salam cikin hadisi yana cewa alhirsu muqi'un fi kafirar uyub shi hirsi yawan kwaɗayi wuce gona da iri cikin kwaɗayi cikin al'amuran duniya me yakan yi yakan afkar da mutum a cikin dewa daga cikin aibobi kamar yadda muka ci? saboda haka wurin haƙaƙar da abinda yake so abinda yake bege zai ƙoƙarin bin don hanyoyin da zai biya ga cewa ya kai ga wannan al'amarin ko da ko wannan hanya ɗin ya saba ma shari'a ne ko da ko ya saba ma koyarwa na musulunci ko da ya saba ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata wannan kuma shine zai afkar da shi a cikin laifuka da daman gaske wannan shine zai afkar da shi a cikin kurakurai da aibobi da daman gaske wannan shi ma hadisin ya zo a cikin gurarul hikam hakanan za mu iya gani daga cikin miyagun natijoji da kuma sakamako wanda wannan sifa ta hirs take dauke da su shine kan cewa shi mutum da yake dauke da hers yakan cutar da shi a kodayaushe watan kodayaushe bai da raha na zuciya kodayaushe baya cikin faraha kodayaushe yana cikin baƙin ciki kenan wannan sifa ɗin maimakon ya zamanto ta amfane shi sai zamanto ta cutar da shi kenan babu wani amfani wanda zai samu ba wani fa'ida da zai samu a cikin wannan sifa ban da cuta shi yasa zo cikin hadisi ne imam ali alayhi salam a cikin gurarul hikam shi ma yana cewa qatala al-hirs rakiba ya cewa hirsi sifa ta hirsi ta kashe wanda ya kasance mai hawanta watan kamar ana sifanta Imam Ali alaihi cikin wannan hadisan. kamar yana sifanta hirsu ne da abin hawa watan duk wanda ya ɗauke ta abin hawa so da za mu ga abin hawa ai kala-kala ne misali akwai abin hawa tabi'i irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta kaman doki jaki raƙumi da sauransu akwai kuma wanda mutum ya ƙirƙiro kama abin da ya shahi keke mashin da sauransu wannan duk abin hawa ne to so diwa abin hawa zai iya kashe mutum idan ya zamanto ya yi haɗari da shi imam ali alaihissalam yana siffanta wannan siffa ta hirsu kan cewa abin hawa ce amma kuma abin hawa ce wadda take ba ta da aminci hankalin mutum ba zai kwanta ba akan wannan abin hawa kamar yanzu musawara a ce misali mota da mutum zai hau a kanta sai a ce mota ba ta da birki kowane lokaci mutum zai iya fada a cikin hadari ko doshe hankalin mutum baya kwance ko kuma kana kan dabba kamar raƙumi ko doki wanda ya haukace a kowane lokaci zai iya kada ka a kowane lokaci rayuwanka yana cikin hadari saboda haka imamu ali alaihi salam yana siffanta wannan sifa ta hirs da cewa abin hawa ne kuma yakan kashe wanda ya hau shi ma'ana yakan kashe shi ya kasance da samuwan shi da rashin shi guda ya kasance duniyar shi ba fa'idan da ya samu a cikinta hakanan kuma lahiran shi ma ba fa'idan da ya samu a ciki sakamakon ya hau wannan sifa wannan mummunan sifa ke kenan abin nisanta ne haɗari ne abin nisanta kuma cuta ne mummunan cuta daga cikin cututtuka na zuciya wanda ake bukatar ya kasance mutumin da yake sa'ayi domin ganin cewa ya samu tsarkaka ya samu gyaran zuciya zamantoya ya nisanta hakanan muna da hadisi daga imamu ali alayhi salam shi ma har yanzu a cikin gurarul hikam a shahi na ɗari biyu da tas'in da biyar hadisi na dubu shida da ɗari shida da talatin yana cewa alharisu faƙirun wa in malaka duniya bi hazafiriha yana cewa mutum da ya kasance na da hirsi yana da kwaɗayi ya wuce gona da iri cikin son al'amura na duniya da kuma sha'awoyi na duniya talaka ne ko da ya mallaki duniya gaba ɗayanta talaka ne saboda ba abin da zai ishe shi in ya samu wanga sai ce wanga yake so in ya samu wanga sai ce wanga yake so saboda haka abin da yake bukata baya da iyaka kun bai da haddi tunda ko da yaushe yana cikin nema ne kenan ko da yaushe talaka ne ko da yaushe mabukaci ne kenan ko da ya tara wannan duniya ɗin gaba ɗaya ko da kun mutane suna ganin cewa ne lalle yana da wadata ya tara arzikin duniya amma shi baya ganin wannan saboda haka hankalin shi bai kwance shi yana ganin cewa shi talaka ne kuma shi yana ganin baya da har yanzu yana ganin shi bai cimma gurin shi ba bai kai ga hadafin shi ba kenan matsala ce babba sifantuwa da wannan sifa wal wanda zai sa da a ce mutum zai mallake dukkanin wannan duniya din amma kuma a ƙarshe ba jin cewa ya wadatu saboda me ya sifantu da wannan mummunan sifa shi yasa ya sake zuwa cikin bayani na Imam Ali alayhi salam yake cewa alharisu harisu la yaktafi shi mutum da yake da hirsi yake da kwaɗayi bayan da za a ce ya iso da abin da ya samu ko da yaushe na cikin nema ne wannan in za mu yi muraji'an hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da iyalan gidansa tsarkaka haka ma da ayoyi na alkur'ani masu girma da ma maganganu na malamai ma'abuta hikima za mu ga cewa wannan sifa ɗin ta hirs sifa ce wadda an zarge ta sosan gaske kuma tana aibobi da daman gaske wanda in za a zo a duba yanzu cikin wannan rayuwar namu da muke ciki da daga cikin wanda suka fada a cikin kurakure da daman gaske a cikin zunubai da daman gaske a cikin aibobi da daman gaske sakamakon menene sakamakon son duniya ne da kuma wuce gona da iri a cikin son duniya ta yadda suna neman duniyan ne ido ruhe yaki halal yaki haram kuma ta wani hanya ne a dai tara kuma ba a jin an ƙoshi kuma ba a jin abin da aka samu ya wadatar saura ka za a yi ta tahiya ne zunubai ba irin zunubin da ba za a aikata ba domin a cimma gori a yi kisan kai a yi yaudara a yi ƙarya a yi giba a yi munafinci abubuwan da ya gasu nan ƙarirriki kuma kala-kala na kan takarda na rubuce-rubuce da abin da ya kama da hakan suna nan misalsalansu suna da yawa sosan gaske a cikin rayuwarmu na yau wanda da za a ce mutum ya sifanto da ƙana'a ne to da ya rabu da dukkan wannan zunubai wata mahallaka ce mabuɗi ne na miyagun sifofi da kuma miyagun zunubai wanda za su iya hallakar da mutum kuma su rasa masa duniyarsa da lahiransa a zamanto bai ga duniya tana lahira ashe kenan mutum da yake da hankali ashe kenan ma'abocin addini ya kamata ya kasance ya zaɓe sifa ta ƙana'a akan sifa ta hirsu ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya isu da abu kaɗan cikin al'amarin duniya ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya isu da gwargwadon buƙatan shi gwargwadon haja gwargwadon lalura cikin al'amura na duniya kar ya yi ruhe idonsa ya zamanto yana neman abin da yake ba zai kai shi ba ga abin da yake mahmud abin da yake abin yabo zai kai shi ne kawai ga abin da yake mazmum abin zargi ya wulakanta ya wulakantar da kanshi ya rusa duniyansa hakanan kuma ya rusa lahiran saula azubillah wannan kenan lazim ya kamata ya kasance mutum ya yi tunani hanyoyin da mutum zai bi ganin cewa ya yi maganin wannan sifa da insha cikin darasosin da za su zo nan gaba za mu ambata kuma za mu ambaci wani janibi na hirsi wanda yake shi ma abin yabo ne don ba kowane hirsi wani ya kasance abin zargi hirs kashi-kashi ne ko bangaren da yake abin zargi ne ko bangaren da ya kasance abin yabo ne wanda insha Allah zai zo cikin darussa masu zuwa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka je wa ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin